assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau juma'a 25 ga watan jimadal akhir hijar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da takwas daidai da 24 ga watan march shekara ta bakwai wannan shine kasan na shida daga cikin jerin giyan kasosuwan karatun littafin al-azkar aw hilyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talkhis ad-da'awat wal azkar mustahabba bil-layli wan-nahar na al-imam abu zakariya muhuddin yahya bin sharafin nawawi a dimashki allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar da uwa suka sani har zuwa yanzu malam yana mana bayani dangane da kitabu ma ya ƙoloho iza da khalafis sala sallah <clears throat> ibada ce da allah maɗaukin sarki ya tsara yadda ake yin ta a jujjuyawan gabbai daga wannan salo zuwa wancan salo na biyu akwai abubuwan da ake faɗi da baki a kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin da ake jujjuya gabbai a cikin wannan sallar idan mutum yana tsaye sanda hannu yake runguma kirji akwai abin da zai faɗa akwai abin da zai riga karantawa haka sanda aka yi ruku'u haka lokacin sujjada da sauran dai gaɓoɓi daga cikin gaɓoɓin sallah da mutum zai to bayan da mala ya gama zayyana mana waɗannan matakai da tsare-tsare da ƙa'idoji duka to ya bayyana mana wasu daga cikin azkar da ake son mutum ya yi a bayan waɗannan salloli da shi ne ya kawo wannan babi na 69 da yake bayani dangane da sunayen allah madaukakin sarki wanda waɗannan sunaye saninmu sunaye ne mafiya kyau wanda a cikin alkur'ani allah maɗaukin sarki ya kira waɗannan sunaye nashi da cewa su ne mafiya kyau da cewa walillahi asma'ul husna fada'uhu biha allah maɗaukin sarki yana da sunaye kyawawa saboda haka in kun tashi addu'a to ku roƙe shi da waɗannan sunaye wannan ita ce aya ta ɗari da 180 a cikin suratul araf haka mala ya kawo hadisin da al'imamul buhari ya ruwaito inda yake cewa allah maɗaukin sarki yana da sunaye tara duk mutumin da ya kiyaye su ta hanyar haddansu da iya karanta su ta hanyar sanin ma'anansu aiki da abin da suke hukuntawa da ƙudurcewa to wannan ya shiga aljanna ya gama dan dama ai do wani faɗi shi da kai da komowa da muke yi a duniyan nan fatan mu shine mu dace mu shiga aljanna Allah ka sa muna da rabo to idan yan ba su manta ba mun bibiyi waɗannan sunayen muna jin hukunce hukuncen da ke cikinsu ɗaya bayan ɗaya wanda sakacin da mutane suka yi dangane da asma'ullahi husna sakaci ne mai girman gaske kun ga duk waɗannan miyagun akidin ko to wallahi an samu matsala da su na farko akan al'asma'u wa sifat ne ka ɗauko rafidanci shi'anci kenan ka ɗauko mu'tazilanci jahamiyanci ash'ariyanci kullabiyanci matridiyanci da duk waɗannan harka ta shaidan Allah za ku ana da matsala da su dangane da al'asma wa sifat to a waye gari a ce wai baki san waɗannan sunaye ba kuma baki san abin da suke karantarwa ba za a waye gari ba za a je ko ina ba zai zama ba Allah madaukin sarki ke bauta ma ba kuma ke baki ma san abin da yake bauta man ba mun gane shi yasa mai kokari mu fahimci wannan kuma mu rika nazari sannan mu rika kudurcewa sannan dokan da Allah madaukin sarki ya sa mana dangane da waɗannan sunaye da ya ce oho biha to maka roƙon allah madaukin sarki da su kun san abin da bahaushe yake cewa farar ɗaya to roƙon allah da waɗannan suna shine farar ɗaya wallahi in kin san yadda ake yi duk abin da kika roƙa sai ya baki duka sau da wai kun manta allah ne ba fa sai ya je ya nemo ba mm, akwai abin jiran ki ake ko ki faɗa allah kenan akwai abun a aji kuma an san kina so saboda bunƙasan mulki kawai ba za a baki ba ne sai kin roƙa to don menene ba za mu san waɗannan sunaye kuma mu san yadda ake roƙon allah da su ba ko ba mu da bukatun nan ne da muke son a biya mana eh ko ko muna da bukatun amma dai ba ma son biyan bukatan ne ya kamata mu yi da gaske sannan ga burusu na ƙarshe shine aka ce duk wanda ya kiyaye ƙarshe aljanna zai shiga aljanna ne ba a so gani kina ta bata mun kanki lokaci kina ta haddan abin da ba zai amfana da ke ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu tashi suna na tamanin da bakwai sunan allah alhakamu mala ya ce alhakam subhanahu huwallazi ya hakumu fi khalqihi kama arada wani mutum wannan suna na allah alhakam ma'anan shi allah maɗaukakin sarki shine wanda yake hukunci cikin bayan shi kamar yadda yake so ya yi mahalittu mabambanta ya yi mu daban-daban ya yi mana tsarin rayuwa na duniya iri-iri sannan ya saukar mana da dokoki mabambanta a bisa raɓin san shi shi ne alhakam ke a yanda kike son ki abu ba fa ka allah maɗaukin sarki yake ga dama ya yi ba bari buga muku misali ɗaya da yake da alaƙa da ku ɗari bisa ɗari yanzu kin ga sanda za ki samu ciki ke ba ki sa a gaya miki cewa zaki samu ciki ba baki isa ba saboda mai ba da cikin shine alhakam haka sai bayan ya yi abin ne ki gani sannan ke baki isa abin da kike so ki haifa kuma a ce allah ya baki wannan abin ki haifa ba ba ki isa ba kina nan kina ta son ki haifi ya mace sai allah ta baki yaya maza kina son ki haifi yaya maza ya ta baki yaya mata haka in kuma ya gida ma sai ya sarka miki maza da mata in allah madaukin sarki ya gida ma 'ya'yan sai sun yunkura sun fara girma kamar za a ci muriyansu da ya kashe su wasu kuma allah ya basu su girma girma mara amfani wasu kuma su girma girma mai amfani haka ne wata allah maɗaukin sarki ya ba ta 'ya'ya masu tausayi wata kuma allah maɗaukin sarki ya haɗa ta da shaidanu allah shi ke hukunta yadda ya so a bisa tsarin da ya ga dama jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya taimake mu to shine sai mala yake cewa imma ilzaman allah yana yin hukunci cikin bayi ko dai ya lazumta ma bayi wannan hukuncin na dole wanda layon raddu ba wanda ya sai ce wannan hukuncin ba zan yi ba misali dukkaninmu na akwai dokokin da allah ya ɗaura a kanmu so da so ƙi da ƙi dole sai mun yi su na farko shan ruwa akwai wanda a cikinmu za ta ce kai ni dai ba zan ƙara shan ruwan nan ba zai yiwu wannan hukunci ne ilzami na biyu numfashi na uku cin abinci ki sha ruwan ki ci abincin ki kasa zaman lafiya in baki fitar ba haka ne hukunci ne ilzami wannan sannan muna zaune kawai sai bacci ya taso dare ya yi kowa ya kwanta bacci duk wacce ta ƙi yin bacci na wasu adadin awoyi sai ta kwanta asibiti hukuncin allah ne ilzami yana daga cikin dokokin da aka haramta amfani da shi a duniya wajen yaƙi a yau shine turawa in za su je yaƙi suna zuwa da wani abu na firgitar da abokan gaba na hana su bacci idan suka ƙi yin bacci a ƙalla na tsawon lokaci a ce awa 48 kun gane to zai wahala bai nasara nasara kansu ba sanda za a tunkari garin gadan-gadan sun gaji jikinsu ya mutu ba su da karsashi na iya fafutakan yakin sai a nasara kansu yadda kuwa ke shi ne cikin dare za a farma garin sai a rika harba makamai masu linzami ta saman garin amma ba masu kona gari ba kuma kawai ƙara za su rika suna firgita mutane suna haskake gari sojojinku sai ta harbiya iska su gaji ga bacci ga zillimi ga tsoro kawai sai a zo a shigo garin hankali kwance a yi masu kamun kazan koko me yasa suka gaji hana bacci to ashe bacci hukuncin allah ne al'ilzami haka ne haka allah madaukin sarki ya tsara ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu haihuwa da naƙuda tsakaninki da allah ke yake sa makanki lokacin da yake naƙuda ko kuma ke yake tsara makanki sanda yake son ki haihu wannan hukunci ne na allah al'ilzami ba wanda ya sai ce kar a yi yau idan ɗa allah maɗaukin sarki ya hukunta ga lokacin da zai zo duniya ko an ba gama allah kowa ya operation ya fito ko uwanta mutu a ciro shi ko ya fito da tsalin alin sai dai ya zo duniya a wannan lokacin ba fashi hukunci na gaba al'ilzami shine mutuwa duk yadda muke da gata a duniyan nan ba yadda za a yi a ce an mana gata mu ce mun fasa mutuwa haka ne aka wata rana za a waye gari da ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya duk a nan wajen ba kowa shiru tun muna zuwa ana cewa wance jiya ta rasu la gafarta mata wata za a ce ke kin mutu mu za mu je mai make sallah haka ne ana nan ana nan sai a ce shi ma ogan ya tafi ba shi kenan zauna lafiya ba allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa in imma taklifan ala wajihi hilifti la'ilil ibadi ko kuma ya zamanto allah maɗaukin sarki zai sa ma bayi hukunci ne ta fuskan jarrabawa ga bayin misali ɗauko al'amarin sallah yanzu nan hukunci ne a taklifi shi ba ilzami ba ne yanzu kin gada dama za ki yi daina sallah kin gada dama ki zaɓi wanda za ki yi ki iya wanda kike so haka ne bayan da za a ce lokacin sallah ki ga kina ruku'u kina ɗagowa kina sujada kina ɗagowa zai yiwu amma lokacin bacci na yi ko ko kar Allah ya sa ki sai kin yi haka ne to amma sallah da azumi da zakka da hajji da sauran dokoki wannan hukunci ne a taklifi a liftila'i kun gane don a jarraba bayi wanda allah yake so da rahama ya bi dokokin allah wanda allah maɗaukin sarki ya fushi da shi kuma ya abin da yake so jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya taimake mu shine sai mala ya ce fa hukumuhu fi khalqihi nau'ani to kun ga dokoki da hukunce-hukuncen da Allah maɗaukin sarki yake zartarwa akan bayan shi to nau'i ne guda biyu za ke cewa akwai wanda yake ilzami layorat akwai attaklifi aliptila'i haka to amma bari ki ji sunan da malamai suke kiransu awalan na farko hukumun ya bitta bitadbiril kauni akwai hukuncin da yake da alaƙa da gudanar da tsarin yadda duniya take wa huwa waqi'un la mahala wannan abin zai rika faruwa so da so ƙi da ƙi ko kin so ko baki so ba kin shirya ko baki shirya ba haka za a yi li'annahu ya ta'allaku bil mashi'a domin wannan hukuncin da ake gudanar da duniya yana da alaƙa ne da nufin allah kawai misali dare da yini yanzu ko kina son ai dare yanzu baki isa ba in duniyan nan gatanki ne ba za a yi ba sai lokacin da allah mashi'a da iradan shi ta zo daren zai zo haka ne in duk gabanni da sarakuna da mutanen duniya za su haɗu su ce yanzu a yi dare ba su isa ba sai lokacin da Allah yake so kun ga yanzu wannan hukumi hukunci na Allah ne bi tadbiril kauni wajen iya gudanar da duniyar nan yanzu muna jin zafi kuma ga ƙasa ta bushe ta ƙeƙashe rijiyoyinmu mu duk sun bushe kuma inda za a yi ruwan sama wadatacce rijiyoyin nan za su tsatsafo sannan gari zai me zai sanyi sanyi wannan zafin za mu rabu da shi haka sannan za a je a yi noma a yi kiwo a yi waye a yi waye komi dai zai zama an samu arziki ga yanan da yawa cikin jama'a to amma yanzu a bisa hukunci alhukum bitadbiril kauni wanda yake karkashi ma'isha ta mashi'a na allah to ba wanda ya isa ya kawo damina yanzu sai san da allah yake so in ma muna bukata sai dai mu je mu ta roƙon allah in ya ga dama ya yi amma ga ruwan nan fa a teku kuma ya gaya mana yadda yake ɗiban ruwan tekun kuma ya ruwan saman Ku gano wannan amma wala ɗan adam ba zai iya ba kuma jama'a kuna gano wannan duk yadda zafi ya dame muna gara sanyi gara sanyi sai san da ya gada dama ya zo da sanyin in sanyin ya dame mu kuma sai san da ya gada dama ya zo da zafin haka ne to waɗannan su ake ce ma hukumun ya ta'allaƙo bitadbiril kauni kuma wannan yana gudanuwa ne a bisa nufi na allah wanda la mahala ba wanda ya tsetse da shi haka allah yake son ayi yi al'umma annabi kuna gane wannan shi sa akwai wasu abubuwa da suke faruwa a ƙarƙashin gudanarwar allah ku daina ɗaura ma wani mutum kun ga samun arziki wallahi na allah ne ba wanda ya sayi ma wani arziki kun ga talauci wallahi na allah ne ba wanda ya sai tsiya ta wani an gane wannan amma muddin ya zama ba ku iya ganewa kun fahimci wannan ba ku auki da bata ma kanku lokaci ina ganin wani ne ya ja maki baki arziki ba ko wance ta ja maki baki kaza ba sai fa nufi da sun Allah Allah sannan za ki iya samun wannan in ba ka ba yanda za a yi ki samu ko bayan da za a yi ki zama haka abin da ya shafi ba da mulki ko kuma anshe mulki ba da mulki da anshe mulki wannan nawaye Allah na Allah ne shi yake tadbir na mulki shi yasa yake cewa kulillahumma malikul mulki shi ya mallaki mulki sai ce me tutul mulka mantasha Allah shi yake ba da mulki ga wanda ya so wa tunzi'u kuma ya anshe sai ce wa mulk ya fisge mulki ya anshe shi shi yasa anshe mulki ko to kamar fisge Allah yake ba da lalama yake ansa ba ko dai ansa ta hanyar me ta hanyar mutuwa ko ta hanyar juyin mulki ko ta hanyar zaɓe ko ta hanyar ko menene sannan sai ce ɗaukaka wanda ya so kuma ya ƙasƙanta wanda ya so sai ce biye da hil biye da kal amr kun ga al'amari gaba ɗaya hannun wa yake a hannun Allah yake to wannan shine tadbirul kaun shi sa halin da ake ciki wa ce wai kaza yi tsada kaza yi kaza wallahi wallahi wallahi ba gwamnati ta kawo wannan abun ba Allah ne dan ya jaraba mu kawai kuma in Allah da mun ci wannan jarabawan domin ku kun san shugaban ƙasan da ake da shi a yau saboda tsaban san talakawa da tausayinsu in ya san yadda zai ma kowa arziki a ƙasan nan wallahi zai yi haka ne allah ba san ran shi ba ne sai dai wani tsari ne ake mana miyar anan matsinta a gaba kuma za mu gani bi iznillah lokacin da 'ya'yanmu za su taso suna darawa suna jin daɗi allah ka nuna mana haka mala ya ce wa mashi'atullahi la ta kono illa bil ma'anar kauni kun ga nufin allah madaukin sarki to wannan nufin bai kasantuwa sai ga yanayin tsarin gudanar da yanayin duniya yanzu a bisa tsarin allah duk yanda idinki ke da kaifi a yanzu za ki ganin taurari eh a tsarin gudanar da duniya da allah maɗaukin sarki yake sai dare ya za ki ga taurari ina fatan mun gane tsarin allah sai a tseda muku da hadari a nan ku gan shi rigirigi ku ta kai kai a gama sai a tafi so ba wannan hadarin a nan amma ruwan ina a so ba an gane wannan da kyau ko wannan tsari ne na allah za ki ga iyayenki da 'yan uwanki da mai gidanki da kuɗi kamar ya kashe su amma ikon allah sun gaza biya maki kuɗin aikin hajji wannan tadbiril kauni na allah ne bai kira ki ba ne in ya kira ki wallahi so da so ki da ki za ki rasa gane from nowhere kawai sai ga kujera ta zo an gane wannan da kyau ko wata sai an biya mata kujeran tsaf ana jibi sai allah ya ɗauke ranta ko ya sako mata da laluran da ba za ta iya zuwa ba ba ku gane ba allah allah na wannan wata sai an je iyafar za ta hau jirgi ta faɗi ta mutu an gani wata hajiyan kuma sai an gama shirye-shirye duka an sa rana an gama sallama da 'yan uwa da abokan arziki tsaf sai a ce ba a samu biza ba dole ta dawo sai baɗi mun gano wannan da kyau haka Allah maɗauki sarki yake tsare shi ta tadbirul kauni kenan Allah maɗauki sarki ya shiryar da to shine sai mala yake cewa fama sha'a to kun ga abin da Allah yake so kana shi yake wanzuwa wa ma lam ya sha wanda bai nufa ba lam ya kun fau fau wannan abu ba zai faru ba kin ga san za ki roki Allah da suna alhakam wannan ya rika ɗarsasuwa a cikin zuciyarki ki ga aiki da cikawa wallahi duk abin da kike son ya kasantu a yanayin duniya na wallahi sai Allah ya maki shi shi yasa da yake annabin Allah annabi Suleiman ya fahimci waɗannan da ya roki Allah sai ya ce Allah ka bani mulki wanda babu wani wanda zai yi irin shi don mulki wa ke bayarwa Allah bai bashi ba allah ya sa mu dace yasa wasu da dama suke sa kansa cikin haɗari na shiga gonar irin waɗannan abubuwa allah ya taimake mu wa min samma la akibali hukumihi kuma kun samu mamaki wallahi ba wanda ya isa bi diddikin hukuncin Allah in Allah ya hukunta ba wanda ya isa ya je ya bi diddiki eh na wannan hukuncin ya ce to don me ake kaza don me ake kaza ba ma Allah haka wala ghaliba li amrihi kuma Allah madaukakin sarki ba zai yi abu a ce wai wannan abun wasu ma abun zagon ƙasa ba barin buga muku misalin waɗannan abubuwa guda biyu yan zamanin gwamnatin da ta gabata akwai abubuwan da ta hukunta amma yau wannan gwamnatin ta zo tana mai. tana taƙibi to ba mai gwamnatin allah wannan yanzu allah da ya hallaka samudawa da adawa akwai wanda ya sai magana allah ba wanda ya isa ba wanda ya isa la mu'aqqiba hukumihi mun gano wannan amma yanzu za a zo a yi kisa a wata ƙasa sai ku ji kotun icc tana me tana bincike don ta gano waɗanda ke da laifi a hukunta su amma allah ba a mai haka ba wanda ma ya isa kun ji ɗaya sannan yanzu gwamnati za ta tsara a yi kaza sai a je a yi mata zagon ƙasa amma allah maɗaukin sarki ba wanda ya sai mai zagon ƙasa misali yanzu shugaban kasa ya tura wani mutum a tantance shi a majalisa an yi shirin shugaban kasa zagon kasa haka ne akwai hukunce-hukunce da tsare-tsare da yake son ya yi don amfanan kasan da 'yan kasan amma ana mai zagon kasa amma allah madaukin sarki akwai wanda ya isa sanda allah ya appointing manzan allah a matsayin rasulullahi da kafaran maka ba sa so sun iya hana wannan ya yiwu ba wanda ya isa allahu a'lamu haisu yaji alu risalata allah ya sa mu dace wala radda li qada'ihi wa qadarihi babu wanda ya isa abinda allah ya kaddara ya hukunta ya ce wallahi ba zai yiwu ba gano nan amma yanzu kun sa abin mamaki wani mai kuɗi ko wani malami ko wani mai mulki zai iya cewa zan yi kaza akwai wanda zai miƙe ce ba zai yiwu ba kuma wallahi ba zai yiwu ba ila wani baban shi ko wata maman shi ko wani mai gidan shi ko wani hannun dama ko wanda suka cincida shi kun gano wannan da kyau ko da sauran ire-iren sai ce wallahi ba zai yiwu ba kuma wallahi ba zai yiwu ba amma ba wanda ya siya ma Allah haka ana ganewa shi sa in kin ga abu kaza bai yiwu ba ko abu kaza bai samu ba eh to wannan abin haka allah maɗaukin sarki kawai ya ƙaddara kawai amma ba wai don rinjaye na wani ba yana daga cikin ganganci da wasu suke yi wani zai zai ce wane yi man kaza sai ce zan maka amma insha Allah ana nan bayan kwana biyu sai su haɗu to malam baka yamma sai ce kuma ba hankali Allah bai nufa a Allah ya nufa amma kai ne kaki wannan muguwar magana ne Allah ya nufa kaki yanzu har akwai wanda yake hawa kujeran naƙi akan hukuncin allah Allah ku hankali da irin wannan magangan da wasu ku suke faɗi game da gwamnatin Allah an gano wannan yanzu zai iya yiwa gwamnati ta ce za ta maka wani abu kaza kawai sai wani sai yunkuro sai ce wannan abin kar ya yiwu kuma ya zo ya yanzu misali za a yunkura ce za a yi wani abu sai a je kotu sai kotu ta ce ma gwamna kar yayi ta tsaye da shi kuma ya tsaya ashe a cikin dokoki akwai wanda in aka zo da doka akwai wanda zai iya hana wani abu ko ba wanda ya sai ma Allah wannan babu shi ina ta mun ga wannan da kyau to shine sai mala ya ce wa min hazal hukum ma warada fi qaulihi ta'ala ire-iren wannan hukunci na Allah da ba wani wanda ya sai ma Allah tsayayya a kai shine abin da ya zo cikin faɗin Allah da ya ce awalam yarau anna na'atil arda ha min atrafiha wai ba kwa ganin mu ne muke zuwa mu tadda ƙasa mu rika rage ta daga gefe da gefe wani zai ce ya haka Allah ya Allah madaukin sarki yana rage ƙasa girmanta da kuma adadin waɗanda suke zaune a ƙasan yanzu a lagos akwai wani gari da ke gaban teku akwai gidaje sama da dubu hudu sati biyu da ya wuce baya gwamnan lagos ya tura 'yan sanda sun je sun rushe garin wai suna zaune ba a bisa ka'ida ba ba suna zaune saboda ambaliyar ruwa zai ci su ko wani abu ba a'a wai suna zaune ba a bisa ka'ida ba suka ce kai mu muna zaune a wajen nan tun kafin a haifi kakanka na biyar don mun fi shekara biyu a wannan wajen wani irin ka'ida sanda muke zaune a wajen ba ma najeriya balantana zo da wata ka'ida to yau sai aka haifi wani ɗa wanda al'umman ƙasan ba su ne muhimmin shi ba ba su ne da daraja da martaba a idan shi ba ƙasan ne ke da daraja wannan bai cancanta ya zama shugaban al'umma ba an gano wannan abin farko wanda ya kamata a fara yi ma al'umma shine kula da yadda su za su rayu haka shi yasa Allah madaukin sarki bai halici bayi ya turo su duniya ba sai da ya masu inda za su zauna ya masu abin da za su ci ya masu abin rayuwa duka domin amfaninsu yanzu me amfanin kawo kori mutane a gidajensu kawo rushe ƙurewa a ce ba su da takardu ko takardun nan ba za a iya yin su ba ba mu kwamfuta ce fa za a zauna kawai a sa wani tapis ya hau kawai cap cap cap cap cap cap kawai yayi kawai a sa hannu a basu yanzu ba ya ka'idan ba an gano wannan da kyau ko karti ne ke yin ka'idar dan me za a ce ka'idan ba za ta yiwu ba wannan ya sa saddauna ya samu yabo yabo mai darajan gaske duk abin da ya zo gaban saddauna in aka ce ba zai bai ce ya za a yi ba zai yiwu ba ya ce ba muna ka yi ba kun gano wannan da kyau ku wata rana saddauna ya tura a ɗauki wani bawan allah aiki a wata ma'aikata sai aka ce ai ba wuri no vacant saddauna ya tashi da kan shi ya tafi ya ce a ah, muna muka toro shi a ba shi aiki aka ce ai labe ba waje ce a'a ka shugaban wuri ya ce ya ce in muka cire ka za a samu wuri ya ce ranka idan za a mai wuri ci a mai wuri kana gaya mana ma wuri <laughs> namiji Oban yan boko amadin amadu gaskiya da gaskiya kenan gwamnati ba ta cewa babu in ka ji gwamnati ta ce babu tsinanniyar gwamnati ce mun gano wannan da kyau ko duniya wanda ya fi karfin gwamnati allah ne kawai amma gwamnati ba ta cewa babu akwai kawai an gane wannan sai da ce ka jira amma akwai da abin da ya kamata inda kasan da aka san haƙƙin bil'adama ne waɗannan mutane da za a kore su masu gidaje dubu hudu kamata a yi masu wasu gidajen a wani wurin sai an gama duka sai a zo a tada su a ce su koma wannan waje ba a son zamansa a nan an gane wannan da kyau ko aka yi kamata ce za a yi amma yanzu an gama an kore su su je ina daga nan ne wani zai tunzira ya zama dan ta'adda gano wannan daga nan zai zama dan ta'adda daga ran da 'yan tawaye suka ja wani shikenan zai bi su ko don ya dauki fansa irin waɗannan abubuwan ko bai kyauta shi wa gabanni su rika yin shi ba allah madaukin sarki ya kyauta to haka allah yake bin garuruwa kaɗan kaɗan yana rage su da za ku je wani gari sai ku namanta sunan wani gari da muka je za mu je gombe tare da malam muka je sai da muka tsaya a garin yake can nan garin da ga garin ga yadda garin yake gashi gashi za ga dabi ne nan fulu-fulu na manta sunan garin ne ana gaya muku ya faɗi annoban da ya kashe mutanen garin kun gano wannan gari ne mutane yanzu allah ya rage duniya yanzu ba waɗannan mutanen in kun kama hanya nan za ku je kuntuwa mun gano wannan da kyau kun kuka bar mararraban guga za a gaggawa su giginya nan ga su nan far gari ne su ma ka allah ya rage mutanen wannan garin haka zai rika bi kaɗan yana rage kaɗan kaɗan kaɗan har a waye gari bawa ba kowa idan ko kama hanya kuka bar lamban tireta kuka shiga kuka miƙe za ku nufi garin shagari za ku je ku tadda garuruwa ga sunan a wannan dam ɗin da aka yi duk wannan dam ɗin ya cinye su gaba ɗaya garuruwa ne allah maɗaukin sarki ya rage su yanzu wannan tsarin da allah madaukakin sarki yake akwai wanda ya sai ce kai ya faru muna ganin yadda ake girgizan ƙasa da rubtawan ƙasa da kuma yankowan taɓo duk waɗannan abubuwan ababe ne da suke faruwa ɗan adam bai sai ce kar a yi su ba yanzu a ƙasan iraki da afghanistan da siriya da wasu yankuna akwai ƙauyukan da har abada ba za su ƙara tashi ba an darka ke suke nan in wajen yi maki ne sake je mai duguri da yobe akwai garin da an share garin kenan ba saura garin ya zama kufe shi nan kusuha min atarafiha mun gane sai ce wallahu ya hukumu allah yana yin hukunci la mu'aqqiba hukumihi ba wanda ya isa ya bi bayan hukuncin ya bincike wa huwa sari'ul hisab allah madaukin sarki mai gaugawan hisabi ne waka zalika qawluhu har ila yau faɗin Allah da ya ce ƙala rabbihkum bil haqq Allah kai hukunci da gaskiya ko kuma ƙala rabbihkum bil haqqi wa rabbuna rahmanul musta'anu ala ma tasifun Allah madaukin sarki ke mana hukunci da gaskiya ma'ana abin da Allah ya hukunta ba wanda ya ce ba haka yake ba sannan Ubangijin mu kai ne wanda ake neman tallafinka ba wanda ya isa tallafa in ba ƙarƙashin tallafinka ba alama ta sifon ga duk abin da mutum yake nufi a ran shi yanzu a nan wajen ku kuna da wasu bukatu da kuke son da a ce bukatan nan za ta biya miki kaman kaza da kin ji daɗin ki haka ne wallahi in ba Allah ba da yake roƙa miki wannan ƙurewa cikin wanda kika fi so a duniya mijinki da 'ya'yanki da iyayenki ko Allah ba su iya maki dole dai a haƙura wa zai yi wallahi allah ne in kuma ya tsara ya yi an gama ai if almatan surbihi ibadaka allah ka yi abin da zai taimaki bayanka wa ta bihi a ada'ik sannan kuma makiyanka ka tozarta su shi yasa in za ku roƙi irin wannan ku roƙi allah ya alhakam allah zai maki wannan duka wallahi komi zai maki kuma a bisa tsari da rabin da yake so ba a bisa tsari da rabin da ke kike so ba an gano wannan thaniyan yanzu kun ji hukuncin allah alkauni ko yana daga cikin hukuncin allah alkauni shine rashin lafiya yanzu akwai wanda ya isa samu kanshi rashin lafiya in rashin lafiyan ya faru ko wanda ya isa ya cire mu kanshi shi kun ga rashin imani ne na wasu mutane eh ya sa wai suke farin ciki wai an ce shugaban kasa bai da lafiya yau idan shugaban kasa bai da lafiya shi ya sa mu kanshi idan shugaban kasa yana da yadda zai hana mu kanshi rashin lafiya zai yi ba san allah ba ne inda a ce dan adam na iya sa mu kanshi rashin lafiya kuna tsammanin annaban allah ya sa rashin lafiya ne yasa ya ce wa in yamsaskallahu allahu bi durrin fala kashifa lahu illahu fala kashifa lahu illahu ba wanda ya sai cire maka cutan da Allah ya nufe ka da shi kuma in ya nufe ka da alkhairi in duk garin nan yan ka ne wallahi suna kallon ka za ka yi bilaye cikin arziki fundun-fundun ba a fara ba ma jama'a mun gano wannan da kyau ko haka allah yake shine ba bawo shi yake cewa dare daya allah kan yi bature abin da yake nufi dare dai kawai sai allah mutum arzikin ban mamaki allah shi kan shi kasa gane wai ya aka yi arzikin jama'ar annabi kun gano wannan allah ya taimake mu thaniyan hukumun ya ta'allaku tadbir shar'i akwai hukuncin da yake da alaka dangane da gudanar da tsarin shari'a wa huwa hukumu taklifi shine hukuncin da ake ɗora ma bayi aikace aikace diniyun abubuwa da suke da alaka da addini ya tarattabu alaihi thawabun wa iqabun wanda yake da alaka da ba da lada ko hukuba wa mawqiful mukallifi na yawmal hisabi da kuma tsayi da bayin da aka ɗora ma wannan dokan dan ai yi masu hisabi ranar kiyama shine dokokin da aka sa mana yanzu Allah zaman da muke a na wajen muna karatu ba hukunci mai a taklifi an daura mana amma kin gada ma za ki yi kin yi oke ce allah ba za a je karatun ba sai me mun gano wannan amma akwai ranar me kin dillanci yana nan tafi so da shi ya ce karki sake ke bauta mai sakin san shi inda ake ta zalla sakin je lahira sai ce bai ma san abin da kika yi ba kuma haka zaki hakura ki shiga wuta an gano wannan shi ana botan allah ne a bisa ilimi a bisa yadda ya tsara kawai jama'ar nan mun gane yanzu da yawa daga cikin mutane ba sa sallah da yawa akwai yaron da ya same ni cikin satin nan yake gaya mai ce yana son ya tuba ne zai fara sallah na ce dama ba ka sallah ce shi bai taba sallah ba ko ya yi na yaro ma shi bai ne ba gano wannan da kyau ko kuma ba musulmi ne uwa da uba ba ku gani musulmi ne uwa da uba kuma ba wani waje wani a unguwan nan ne bai yake na ce to kenan ka fara daga sallah zahar din nan kuma kana son ka ɗore ka canza abokai sannan ka rika zuwa wajen karatukan da muke kullum ya ce to zai gwada na ce allah taimake ka to salolin baya da suka wuce fa na ce ai lokacin kai kafiri ne da ka mutu a wannan lokacin ko an maka sallah jahannama za a kai ka na ce waye maka wa'azi ka rika sallah ya ce mafarki ya yi <laughs> gane wannan da kyau ya ce mafarki an tada an tada kiyama ya ce abokan shi da suke sallah ya ga an tattara su kawai ana masu kirari za ka kai su aljanna su kuma rukuninsu da ba sa sallah ga su a cikin sarka an ɗaure su tamau ana jin su kiriri za ka kai su wuta ya ce malam da na tashi ce kaka faɗa na inda aka ja ni ne har yau ciwo take mu ya ce ba a dai kai ga shiga wutan ba kun gano wannan da kyau ku wallahi kawai sai wani zai kwace shi ya to me yiwa kila ba zai shiga wutan ba in ya tube ya ci gaba da sallah yanzu kun ga wannan ba dalilin da zai sa ya koma ya daina sallah so da shi ya ga dahir gani duka sallolin da aka yi da tun daga wannan da shi aiki ba matsala hankali kwanci ya ce wala ko ta bi iya ba ya ce ba matsala ka rika zuwa ni zan koya maka iyaye sun sa mai ido kawai na ce yanzu me matsalan ka a duniya ce shi bai da matsalan komin ba wannan ba ya ce ina sana'a ina samun kuɗi ina waye ina waye ina waye ina waye kuma kwanan nan aure ma yake son zai ya zo nan namijin kafirin kafin ya tuba jiya yanzu kawai ɗauki 'yar mutane a yi a bashi kuma yana da kuɗin da za a bashi duk yan da ya nema za a bashi kuma ni ina ganin shi wala ɗauka yana sallah ban taɓa tsammanin bai yi ba ya ce shi bai taɓa yi ba ce misa shi ce shi kawai shi ɗan iska ne ya ce to amma duk wani abin da ya san yanayi na laifi a duniya ma ya haƙura ya bari ji ake wannan ba daɗin. na to allah taimake ka gyara wannan ma fa yi wa? allah yana son shi ne shi ne na karanta mai hadisin annabi ya ce haka al'amarin yake mutum zai fara al'amarin shi yana aikata ayyukan 'yan wuta hatta ma ya kono baina ha wa illa zira Fayas yasbiku alaihil kita faya amalu bi amali ahalil jannati fayyadakhulaha wallahi ba mamaki to na ga kai ne wani ce haka aka ma abla dan umar wani lokaci shi ma an kama shi ɗu har sai da je ganta a hanya yadda wani mala'ika ce kaka firgita baka daga ciki ce sanka allah yake ka gyara to akwai wata anan wajen karshen ta bata ta sallah ba matan aure ce ku tana sallah sanda ta ga dama na taɓa gaya muku akwai lokacin da na taɓa tsayawa 'yan mata suna sai da kaya a nan wajen ni na watsa kasuwan na ce daga yau in na ƙara ganin suna talla wajen sai na ba su kashi saboda zan wuce sallan azahar in zo nan mai sallah in koma suna nan in zo sallan la'asar in je in dawo suna nan a'a ni ba na ganin sanda suke tashi tun ban lissafi har na zo na rika lissafi na irga kwanan wata kullum kullum in al'ada yake dai duk yadda dai ba dai ta kwana goma tana al'adan ba to kwana ashirin a jaka da je sallah ai ranar na zo na same su na ce ku me yasa ba ku sallah wasu daga cikin sun ya wuri ai malam mun je gida ne muke hada muke ce to ku je ku zauna a gidajenku daga yau duk wanda na kara ganta ta kasa kaya a nan sai na sa gora na make ta yau ga mai iyayenku na hana aka yi ta gulma a unguwan nan wai ni mai unguwa na ce ba mai unguwa ba ne mai da'awa ne kawai amma na hana nan za ga samari sun zo sun taru suna ta taɗi da su amma ba je sallah ba ana nan sai uwarka sai zo ta ce wancan 'yar ƙawata ce saboda ka zo za a haɗa haɗin zumunta da kai don su ƙara danƙon ƙawace a aura maka kafara an gano wannan da kyau ku yanzu wannan idan 'ya'yanka ba su yi sallah ba za ta kwaba masu wannan za ta turo 'ya'yanka masallaci zai su yi sallah hmm? na haka zai yi Dame nan da ta wuce nan na tsaya za mu haɗa sallah na ga wata yarinya da magariban allah wa lokaci ne ta fito za ta je tallan masara masara ya yi ɗumi da yana na ce ke kawo masara wani ce malam masara ka da dare na ce shi nike sha'awa yanzu ta zo na ce wannan masaran tun safe ke ta ce ai yanzu ake shi tallan dare ne ce a ah. da dare ake tallan ce rukunin tsiya ya faru na ce ana wannan ruwan da ake tallan masara dukka masaran dukka in an mata kudin tsiya 700 ta sallama mutuncin wa yatta 700 ko dubu ɗaya sannan yaushe 'yan nan za ta je ta sallan magariba da isha'i shine mahallin shahid ne mata fada ne mata nasiha na ce da kuma bari maki guri na ce yanzu gashi ba ki da kudi ba za ki sallah ba yau za ki roƙi allah ya maki arziki mun gani na ce kalli kafin ki duffa su in ba ba ƙauye ba zai aure ki wallahi wallahi kafanta ya farfashe kamar fuskan ba gobiri <laughs> mun gano nan da ko. ta gashi nan shirme na ce kin ga dan gayu iri na ba zai zo ya aure ki ba saboda ke kazama ce yi mata e, fada ta ce in allah ya yadda e ba zan ƙara tallan masara ba na ce inda gaske kike ba ki ƙara tallan masara ba kuma za ki shiga islamiyya kuma za ki koma kina ado za ki zama ustaziya da gaske ne maki alkawarin zan maki kujeru in za ki aure na ne na inda gaske take ta zo wallahi wallahi zan ba ta kuɗi ta kujeru na zamani in dai har da gaske na san tana zuwa islamiyya ko malaman suka shaida man da gaske abu ɗaya dai 'yan unguwan sun gaya mace unguwan take ɗaya da muke magana muke sai masana ya kawo da kai da ta bai ce su take ce tana talla masa ce wala ta dina ta zo ne kirki tana zuwa islamiyya kuma yanzu shi ne suka ce wai malam me yasa wa lokacin ya kira mutane kana gaya masa magana sai su na ba yadda za su yi tsiwa su kasa yin cewa wallahi Allah ne za ka yi yunkuro ne za ka yi iskanci sai Allah ya hana ka wata rana annabi yana zaune bayan da aka sauka da tabbat ya da abi lahabin sai matan abu lahabi ta ɗauko wani katon dutse tana cewa ina muhammadin muzammiman abaina wa dinuhu rakna yana ina dan mun ƙi yin addinin shi kaza kaza dan fasa mai kai abubakar suna zaune da annabi abubakar ce manzo Allah ta shiga baro wajen nan matsiya ce nan inda zo ba ta yi kwala maka dutsen can ya ce ba ta ba za ta ganna ba ta zo ta tsaya gaban abubakar yana ina wallahi in biji biji da shi annabi yana saudi shine allah ya saukar da aya cewa duk sanda kana karanta alkur'ani to allah zai sanya shamaki tsakaninka da waɗanda ba su imani ba ja'alna bainaka wa bainal lazina la yu'minuna bil akhirati me hijaban mastura Allah ba za su ganka ba sai ran da ajali ya kira wallahi malam Allah sai ran da ajali ya kira kuna tsammanin malam Jafar attempt na farko kenan da ake na kashe shi kuna tsammanin malam Albani attempt na farko kenan da ake na kashe shi wallahi ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban mu'ajjala Allah sai lokacin yayi an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya taimake mu ki ma ki sa tsoron Allah haka za a zauna sai ƴaƴan ku ku tsaya su rika yin sallah wallahi duk gidan da ɗan gidan ko ƴar gidan ba sa sallah talauci ba su fara gani ba ku ce ni na gaya muku wannan wallahi ba su fara gani ba akwai abokina ya ce ran da ya rasa sallah sai asara wallahi kuma gaskiya ne nace Allah na son ka ne ka gyara ko mutane sun koma sai abinda suke so sun zaɓa za su kuma kullum kina zaune kina cewa rayuwar nan baki jin daɗinta ke kika ja ma kanki duk abin da kika san saban allah ne ko tsokanan allah ne ki ji tsoron allah ki bar shi allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa wa misalul hukumu shari'a aidan qawluhu ta'ala haka ne ko a wa misalu ma ja fi qawlihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud allah madaukin sarki ce ku cika uqut alƙawuranku uhillallakum bahimatul an'am mun halatta muku dabbobin ni'ima illa ma yutla alaikum sai fa wanda aka karanta muku su almuquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala saba'u sai ce illa ma zakaitum sai kuma wanda kuka yanka da tsafi waye waye duk wannan shari'a ta hana sai ce ghayra muhallis said banda wanda aka halattar muku na farauta wa antum hurum kuma in kuna me haraman aikin hajji to Allah ya hana ku cin dabban farauta jin irin abun mamaki akwai ɗaya daga cikin sabon annabi sanda annabi ji hajin ban kwana ya je yayo farauta ya kawo ma annabi annabi ya ce bai halatta mu ci ba ya saboda kawo farauta don mu can sai abu kata da al'ansari sai ya je farauta ya kawo annabi ya ce akwai wanda ya sa shi cikin go suka ce a akwai wanda ya taimake shi koda da nuna mai inda dabban ta bi suka ce a annabi ya ce ku ci ba matsala kaga wannan wata irin doka ce din nama ne duk iri ɗaya ne yanzu ya halatta mutum ya ci naman sa amma yana shiga mai harama aikin haji to ko bai halatta ya farauce sa ya ci ba amma in na yana a kasuwa kuma zai ci kun ji wani irin doka wani irin doka ina fatan mun gano wannan da kyau allah madaukin sarki ya sa mu dace sai ce inna allaha ya hakumu ma yuridu allah madaukin sarki yana hukunta abin da ya nufa ya so sa'un da allah ya tsara kawai shi zaga yana faruwa amma kada mutane je su ɗauko yanayi na ganganci su ga cikin matsala sai cewa inna allaha ya hukumu ma yurid allah yana hukunta abin da ya nufa ba gaskiya ba ne karki ɗauko abin ganganci ki ce allah madaukin sarki yana hukunta ai abin da ya gina ma bayan mai bayan ganganci ba za ku yi da kanku ba ne wai allah maɗaukin sarki ya taimake mu mala ya ce wa misalin hukumu shari'a aidan qawluhu ta'ala wa makhtalaftun fihi min shay'in fa hukumuhu ilallah allah ce duk abin da kuka samu saɓani a kan shi da hukuncin shi na wajen wa ina wajen allah yasa in kin ga mutane suna saɓani wai har yau sun kasa daidaita ƙarya suke yi sun aja allah ne sun koma suna son rai ƙarya ne amma fa hukumuhu ilallah ƙarya ne allah yana da yadda hukuncin shi yake ba mutum biyu a duniya nan da za su yi gaba sama da kwana uku ba su daidaita ba ƙarya ne babu in kin ga ba a daidaita ba ko an aje hukuncin allah ne an koma hukuncin son rai wannan kuma bayan da za a daidaita allah ya sa mu dace wa qawluhu wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum at-tauratu ha hukumulla. yahudawa da nasara a madina kun idan ta kwaɓe masu sai su taho su kawo kuka da hukunci wajen annabi ga malamansu ga alƙalansu ga shugabanninsu zai su bar su shine sai allah madaukin sarki ke ci a'a ya suke ɗaura ka a matsayin alkali mai hukunci tsakaninsu wa inda humu tauratu alhali ga a taura tare da su fiha hukumulla a cikin akwai hukuncin Allah sun maye tawallauna min ba'ad zalika duk da haka hukuncin Allah sai su bijire mai kai ma kai hukuncin sai su bijire maka wa ma ulaika bil mu'minin Allah ce waɗannan ba mu'mine bane shi mumini iza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ta'ana kin jin da mumini yake kun gano wannan amma wallahi mutum in ba mumini bane na rantse muku da Allah ba zai iya wannan ba za a zo da hukunci kina kallo abu bai maki ba abin yana damin ki na bata maki rai Allah madaukin sarki kuma ya ce haka yake so a yi Allah in ba kin yi da gaske ba zai wala baki asarin imanin ki ba wa qala al-qurtubi al-imam al-qurtubi yace fal hukumu mallahu al-hukm wa huwa tanfiz al-qadaya wa imda'i al-awamir wan nawahi wa zalika bil haqiqa huwa Allah ta'ala malai yake ja kun ga al-hakamu shine mallahu al-hukm shine wanda yake iya yin hukunci wa huwa tanfizul qadaya abin da ya hukunta kuma ya zartar da shi wa Imzail awamir abin da ya umarni ya zartu wannan wahi da abin da ya hana wa zalika bil haqiqa huwa Allah shine Allah kawai zai iya wannan yanzu ba kotu ta ce a saki zakzake ba har a bashi kuɗi miliyan hamsin kuma ya zaɓi duk inda zai zauna a duniyan ne ya zauna haka ne to a sake shi magani ba yanzu ba sai ya ɗan ƙara kwana biyu maganin da ke nan aka kawo mala albani kotu ta ce a sake shi sai sake shi sai da ya ƙara kwana biyu ba zage shi ba inda ya gane masu hukuncin ba irin hukuncin allah ba ne fahazal lisim yarji'u taratan ila ma'anar irada malai ce wannan suna na allah yana koma zuwa ga suna na nufi wa taratan ila ma'anar kalam wani lokaci ko a ma'anar zance wa taratan ila fa'il wani lokaci zuwa ga hukun aiki fa amma ruju'uhu ila irada fa inna allah ta'ala hakama fi azal in ya zama na irada ne to tun azal Allah ya yi hukunci bima bi irada ga abin da ya nufa yanzu misali idan aka ce alhukumul iradi to shine Allah ya nufi zai yi duniya to sai tsara abin da za a yi a duniyan kafin halittar duniyan da shekara dubu hamsin har yadda kika daga littafin nan ko sai da aka rubuta shi duka har yadda kika yi tagumin nan sai da aka rubuta shi allah kenan kuma ta san cewa annabi ya hana tagumi kuma ta yi kun gano wannan to an rubuta allah ya sa mu dace mala ya ce wa nafzul kadaya mahfuz wa nafadhal kadaya Allah madaukin sarki ya zartar da hukunce hukunce a cikin lawal mafus jaril kalam fihi ala wifaqi hukumullah sai ya zama alƙalamin ƙaddara yana gudana ne a bisa yadda Allah ya tsara sun majaratul akadar sannan abubuwan da Allah ya ƙaddara ya rika gudana fi wujud a nan duniya bil wa shar in kin ga alheri ya faru a duniyar nan ko gwargwadon da Allah ya tsara ne in yin ga sharri ma ko to gurgure yadda Allah ya tsara ne wal urf wan nakar ala ay eh, wafaqil qadaya wal hukum duk abin da kika ga ranki na so ko baya so to ne yana gudanuwa ne a bisa yanda Allah madaukin sarki ya tsara shi wa iza kana rajan ila ma'anar kalam fa yakunu ma'anahu al mubayyan li ibadihi fi kitabihi in ya zama alhukum na ma'anan magana ne kun gane to wannan yana nufin allah yana bayyana ma al'umma a cikin alkur'ani bayanin hukuncin da ya ɗora musu ma yi ɗalibuhun bihi min a hakamihi abinda allah yake nufin su da si na hukunce hukuncin shi kama yi kalu liman yi bayyinu linnasil alhakam wa yi nahiji lahum ma'anil alhalal wal haram alhakam kamar yadda malamin da ya tsaya yana mutane bayanai na yadda halal yake da yadda haram yake da yadda hukunce hukunce da dokokin allah suke ake kiran shi da alhakam wa ala haza fala yakunu fil wujudu hukumun illa kitabuhu don a bisa haka ne babu abin da zai zama mai hukunci a duniya cikin bayan allah in ba littafin allah ba fa inda hu yuqafu id hakamul adl domin ana tsayawa ne kai tsaye a abin da allah maɗaukin sarki ya hukunta saboda wannan hukunci na allah shine kaɗai hukuncin adalci wai za kana rajan ilal fi'ili fa yakunu ma'anahu alhukum alladhi yunfazu ahkamuhu fi ibadihi idan ya zama alhakam ya koma zuwa ga aiki ne to sai zama irin hukuncin da ake zartar da shi ga bayi to wannan ne kaɗai ake zartarwa